na'am a saudiya Allah ya yi mafarkin ya je saudiya da kafa ya tafi ko ba a jirgi ya tafi ba na an goke to ya gudu ido kawai a mafarkin ya nuna masa gashi yana saudiya to da ya gan shi gashi yana saudiya kuma sai ya zama sai ya gan shi a mafarkin gashi yana wanke mota a saudiya a wannan ne mafarkin da ya yi to shi wannan mafarkin nasa kusan masha Allah bukatarsa ce za ta biya idan mai son ya je saudiya ne ya ce ya sha wahala kafin ya isa to in ya son ya je saudiya ne irin wannan neman kuɗin da mutanen ƙasashe suke shiga saudiya insha Allah da ana nuna masa ya tabbata zai je nan gaba in Allah ya yarda kuma in ya je ba mamaki hanyar da za ta zama ta cin abincinsa ta zama wannan mota ne amma idan har ya zama da cewa ba mutum ne mai sha'awar ya je saudiya ba to wata babbar bukatar sa ne mai girma Allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa kuma insha Allah kuma rabbi zai fita daga cikin damuwa domin wanke motar nan alama ce ta kawar da datti aiko da kawar da datti kuma a mafarki yana nuna cinewar damuwa ne a ranka da matsalsalinka da kare wasu insha Allah duk wanda ya ji mun ce ka matsalarsa za ta kare a mafarki an ana nuna masa haka to fa ya dage da addu'a mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ko yaya kake da Allah ana buƙatar ka tsananta da addu'a ka tsananta da addu'a kun san kuma matsalar ku wai an ce a tsananta da addu'a mutum ya yi azhar Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ya shafa in ya yi asar Allah ba ni kaza ba a ce ba ta amsuwa ba amma ka dinga warewa Allah lokaci dan kiran Allah musamman dan bukatar bukatar za ta kudiya ku ba mamaki ma hankalin ka yana tunanin wani abu da ka ɗaga ka shafa ka tashi ka bar gudu san samu da daddare ko dan wani lokaci ka zanna kai wa annabi salati dubu ko wani abu sai Allah bukatar nan tawa kaza kaza in jari ne Allah ba mu in Allah ya sai ka ga bukata Allah ya taimake mu ah, sanarwar mu